انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون za a ce wa masu ƙaryata abin da manzanninsu suka zo da shi, ku tafi ya ko masu ƙaryatawa zuwa ga abin da kuke ƙaryatawa na azaba.